karatun mu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta sittin. bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da kangarewan banu isra'il bayan kuma sabuwar yafiya da Allah ya musu akan laifukan da suka aikata a baya Allah ya ce na musu inuwa da girgije wa zallalna alaihimul zamama وأنزلنا عليهم المن والسلوى وأنزلنا عليهم المن والسلوى الله يجب أن نسوك أمسد المن لكما السلوى أمطعين أبن مدرسك أنا ما تنسوك ساكبو دعيك suka ce lan nasbira ala amin wahidi suka ce ba za mu iya rayuwa da abinci guda ɗaya ba fadu lana rabbaka yukrij lana mimma tumbitul ardh suka ce ka roka mana Allah yanzu kuma abubuwan da suka shafi noma muke so annabi mun sai ce musu a na allazi huwa adana da ladhi huwa abincin da za a kawo muku daga aljanna abincin da za a kawo muku na jin kai abincin da za a kawo muku na alfarma ku musanya shi da abin da sai an je gona an noma kafin a yi amfani da shi to kun ga wansu. suka karkata zuwa ga a samar musu da wani abin bauta koma bayan Allah suka zo suka fada maganan sai sun ga Allah abubuwa ne daga wannan in an fita a shiga wannan daga wannan a shiga wannan wannan fa duka bayan Allah ya kukutar da su ne daga fir'auna kaga abin da ya kamata shine su yi cikakkiyar godiya ga Allah subhanahu wataala su yi da'a tunda waɗanda suka kangare kafinsu irin fir'auna da mutanensa sun ga hukuncin da Allah ya hukunta su da shi a shekaru wadda aka yi haka a gaba gare shi to shi ya kamata a ce ya ɗauki izina Allah ya samu dace to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حفظة وادخلوا الباب سجدا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون to wannan shekara 40 banu Isra'ila suka ɗauka cikin wannan yanayi na timuwa da suka samu kansu wanda ayoyin sun gaba su ma tawaye suka yi wa Allah suka yi wa annabi Musa da annabi Harun to Allah sai ya yi fushi to wannan yanayi da suka shiga a nan ubangiji ya musu gata aka musu girgije aka saukar musu da almannu wa daga ƙarshe bayan abubuwa sun daidaita Allah su yi ce wa iskila lahu muskunu ke ƙarya baitul maqdis kenan hmm. Allah su yi ce to ku je baitul makadis ku zauna kafin a tsayar kuma da abin da za a fuskanta ga inda za ku je ku shiga baitul makadis ku je ku zauna abun akwai umarni da zai biyo ba wa kulu minha haythu shi'tum ku ci ku sha duk abin da kuka samu na arziki a wannan wajen wa qulu hibbatun in za ku shiga garin ku ce Allah ka yafe hibba hutsa na ka yara. Allah na muku goma ta arziki to ku shiga akwai 'ya'yan itatuwa akwai wadataccen abinci akwai wadataccen kayan rayuwa duk abin da kuke so ku ci ku sha amma lokacin da za ku shiga garin ku ce Allah abubuwan da muka yi a bayan tuba Allah ka yafi ba kun ji abin da ga musu ba mm. baba sujjadan sannan in za ku shiga garin ta babban kofar shiga garin ku shiga kuna masu sujuda ma'ana ku shiga kuna masu kaskantar da kanku da rusunawa ga Allah saboda fiya da zai muku da kuma godiya bisa ni'imomin da ya muku nagfir lakum kabi'atikum kabi'atikum Allah ce to mu yaka duk laifukan da kuka mana wasan nazidul muhsinin Allah ce kuma da sannu za zamu wa masu kyautatawa wadda suka tsaya akan A'a. to damu musu daɗi cikin falala da rahama Allah ya ce fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum Allah ya ce waɗannan azzalumai waɗanda suka yi zalunci daga cikinsu sai suka canza magana wa qulu hibbatun sai suka ce habbatun fi sha'rati bai hudi ga abin da aka ce su faɗa annabi ya ce sai suka ƙi hibbatun sai suka ce habbatun fi sha'arati watan ƙwaya a cikin gashi wadukulul baba sujjadan ku shiga kuna masu ƙasƙantar da kai sai suka zauna suka dinga ja da gindi har suka shiga cikin gari ai to da Allah ya mana kenan ya ayyuhal na amanu لا تكونوا كالذين آذوا موسى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وهكذا ما الله يكرم يا أيها الذين آمنوا ya fi waɗanda suka yi imani da Allah Allah ce la ta komo kallabi na azan Musa haka ne ayin ko? Allah ce karku zama irin wanda suka cutar da annabi Musa karku ma mazan Allah irin abinda banu Isra'ila suka ma annabi Musa laifin salatu akwai cikotar labarin a can suratul bakara wa iz qulna dakhulu hadhihi wa iz qulna dakhulu hadhihi alqaryata wa kulu minha haythu shi'tum ragadan wa dukhulu albaba sujadan wa kulu hibatun naghfir lakum khatayakum sanazidul muhsinin وسنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية الله يتي كتنا لوكتنا مكتي وشغتكم ونن القرية بيت المقدس wa ikul na dakulu hadhihi karyata fakulu ha ragadan haythu shi'tuma a'a fakulu haisu shi ituma ragadan ku ci ku sha a wadace cikin walwala duk abin da kuka gani ubangiji ne ya saya ya tanadar muku a cikin a cikin baitul maqdis ku ci ku sha haka ne wa iz kullu dukulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wa dukulu albaba sujjadan to inda ku shiga kofar garin ku shiga kuna masu sujuda wa qulu hitatun naghfir lakum kafayakum kuma lokacin da za ku shiga garin ku ce Allah ka kade mana zanuban Allah ka mana afwa Allah ka yafe mana wa sanazidul muhsinin Allah ce da sannu za mu saka wa waɗanda suka kyautata fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum Allah ce sai azzalumai suka canza abin da aka ce su faɗa sai suka faɗi wani abu daban fa anzalna ala allazina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun Allah ta yi muku zokar musu da azaba saboda fasikancin su kasan shi kuma Allah in baka gaji ba ba zai gaji ba in ka tuba ka gyara sai a dawo idan ka koma shi ma sai ya dawo kaga ai duk tsiyar da suka yi Allah ai baya bari sai an taba su to in suka gyara kuma shikenan sai zai ta musu al'amuran su baka ji tsoron Allah ba Allah zai ji tsoron ka ne Allah yace fa baddala allazina zalamu minhum sai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su suka jirkita kaular zancen da aka ce su faɗa gairar labi kila lahum ba wadda aka ce su faɗan ba sai suka faɗi wata dabar fa arsalna alaihim rijzan minas sama Allah ce sai muka saukar musu da narkon azaba daga sama bima kanu yazlimun saboda abinda suka kasance suna yin zalunci shi sa inda aka tsaye da kai a nan ake so ka tsaya yana daga cikin abinda da yawa mutane ba su fahimci al'amarin Allah ba shi Allah ba ka taɓa burge shi da kirinki ba shi kawai in ya ce ka tsuguna in ka zauna ba ka ci ba kar don kana so ka burge an ce ka tsuguna sai ka zauna in ya ce raka'a uku yake so in kai hudu kayi ne shi ukun yake so ukun yake so yana daga cikin abin da in a su masu gane ba ke ba za ka yi wata ibada ta kai irin ta mala'iku ba shi abin da yake so in yace biyu biyu yake so yadda muka yi asubahin nan in hudu muka yi baya so saboda ka bara ka ga wani abu da sunan addini wai yana da kyau ka yi ta karawa ko ka yi ta yi don kana ganin abu mai kyau bane a shi cikakkiyar biyayya gare shi ne ka nishi yadda ya ce in ya ce ka yi sauri in ka yi gudu ka bata abin da ya umarce ka cikakkiyar biyayya shine ka yi abin da ya umarce ka kar da kanka ka karo mishi wani abu inda gudun yake so ka yi aiki ce ka yi gudu idan aka shigo masallaci wani ne cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo masallaci sai ya ji irin an yi dab da za a tashi a ruku an yi sujuda daga can nesa sai ya yi ruku sai ya tab tab tab tab sai ya shigo sabo aka idar da sallah annabi ya ce waye ya sai shigo a baya da sauri aka ya ce ni ne annabi ya ce za da kalla ku Allah ya kara ma kwaɗayi son aikin alkhairi na ce amma karka idan a taitu musala da fa'atu hawa a tuntun shi nabi ce za ku musala ku zo a nafi, ko da a yi rukuku ko da a fa ma a daraktun fasallu abinda kuka samu fasallati wa ma fata kun fa'atinmu abinda ya wuce ku cika to du yadda kake ganin kwaɗayin ka zo ka da sauri da sauri ka shigo masallaci ka yi laifi in za ka zo sallah abin da ake so a ganka a natsi idan ta hiya ka samu in ka tashi ka ci ko za a baka ladan jami'i to wani zai shigo masallacin can akwai sauran waje da zai cikita saboda ya samu kar wannan ruku'un a taso sai ya tsaya daga nan ya yi kabbara ya ruku'u ya bar can wancan kofar abu to akan wannan sai a yi watsi da sallar shi ce fal awwal al awwal sai sahun farko ya cika cif kafin a kafa na biyu sai na biyu ya cika kafin a kafa na uku idan ka zo sahun gaban ka bai gama cika ba ka kafa wata sahun ko kai ruku za a iya watsar maka da sallar ka tun da sallar shi shar'anta ta sai ka yi ta yadda yake ka yi Sara kuskure ne don kaji an yi ruku ka fara wababababababab za ka shigo masallaci shi bayi so ya ce bayi so doka ya ce bayi so fa alaikum bis sakinati wal waqar annabi ce in za ku zo masallaci a natsi a cikin kwanciyar hankali to shi sa ba kayi fada da bid'a ba kai ma karka bude bid'ar ta shigo cikin addininka abinda aka umurce ka shi zaka yi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan ko hatta ya'lama hukumallahi fihi mai ahlari ce bi halatta mukallafi yayi wani aiki ba sai ya san hukuncin Allah a cikin sa Allah ya samu dace to sai suka canza da suka canza sai ya zan musu sanadiyar musifa Allah ya samu dace to sai Allah ya ce واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذا قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا كردة خاسئين الله سيتي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الله يتي كما كتنبيه سو يهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر game da alƙaryar nan da take dab da bakin teku Allah ce su maka bayani labari ne na iyayensu da kakanninsu haka Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka zo zaka mai shekantaka sai ya bashi labarin kakanka ta wajen mamanka eh sai ce a tambaye ka ka san wani ka san lokacin da ya je waje kaza ka san me ya faru ai wannan zai nuna maka manzon Allah ne tun da bayi nan aka yi banda ta hanyar wahayi ba ta inda zai samu labari kai kuma tunda abu ne da ya shafe ka da baka so kaga ai ku bara ku fike da abin da kanku ba Allah sai ce wasu alhun to ka tambaye su anil qaryatin lati kanat hadiratul bahri game da alƙaryan nan da take dab da bakin teku ɗaya ne daga cikin manyan garuruwansu idiya a duna fi sabti lokacin da suke wuce gona da iri game da al'amarin ranar asabar Allah ya zaka musu juma'a suka ke. annabi ya ce mu da aka zaka mana juma'a Allah sai ba mu ita sai suka dauki asabar to shi kuma Allah a sunnarsa akwai jarraba asabar suke so asabar suke so to Allah sai zafar musu da asabar sai ya bar musu asabar da suka zafar su. to ɗaya daga cikin dokokin da aka musu ranar asabar ba abin da mutum zai motsa ranar asabar ba dama yi kasuwa ba dama ya je ofis ba dama ya yi duk abin da zai yi a ranar asabar to su kuma wannan alkaryar masunta ne babban sana'ar su kamun kifi ne saboda a bakin teku ma suke to Allah sai shigo da jarrabawa tun daga abin da ya zaɓa musu ba su ɗauka ba suka zaɓi nasu to sai sa musu jarrabawa a cikinsu idi ya aduna fi sabti Allah ce lo yayin da suke wuce gona da iri a ranar asaba ifta atihim shaitanuhum yawma sabtihim shurran yayin da kifaye suke zuwa musu a ranar asabar cunkus wa yawma la yasbituna la ta'tihim duk ran da ba asabar ba mutum sai yayi da kire samu na miya amma ranar asabar kifayen ga suna bakin kogi a kokwanci kuma ba dama a kama Allah ce ka zalika na buluhun bi makamin yusufun kamar haka muka jarabce su saboda abin da suke na fasikanci wato ka kiyaye Allah ɗaya daga cikin laifin da za ka yi ka shiga jarrabawa mai tsanani shine ka fake da Allah akan wani son zuciyarka wani ne kaje kana so ka mai nasiha amma gaskiyar magana kana so ka huce haushin ka ne to amma sai ka fake da ayoyi da hadisi to abinda a wannan gabar zaka ga jarrabawa wala ja'alu Allah ubatan li aymanikum Allah ta ne kar ku dinga fakewa da ni akan rantsu kawai in ba za ka yi ba ba da ka yi ba in da ka yi da ka yi amma ka saka Allah ya zama garkuwanka kuma ha'inci za ka yi shi yasa annabi salasalama yake cewa Allah zai yi kusuma da wadda aka yi amfani da shi a kansa idan ka je ka gama mutum da Allah ka shigo da Allah cikin sha'anin wani sai ya amince maka saboda ambaton Allah ko hada shi da Allah da kai ko ba shi ka ce ka kibiya Allah ya ce to zan karɓi rikicin ba shi ranar kiyama domin saboda don ni aka bayar. duk abin da ka san ka sa Allah a ciki kuma Allahn aka gani aka saurare ka to ka kiyayi wannan abu ka kiyayi wannan abu ta ce mutane su kawo kuɗi za a yi aikin masallaci ko da a yi kaza ka fake da addini ka zo ka cinye kuɗi. a to Allah zai karɓa abinka jama'a mun fahimta to da yawa za ka samu da yawa da yawa za ka samu facewa za a yi da ayoyin ko hadisan gyaran ne gyaran ne amma manufar intikami dama yana ɗan jin haushinsa to yi samun kuma yau yayi wani abu da ba daidai ba to sai a ta jawo ayoyin ba daidai ba dama kuma dama ana so a yi amfani da su ne ai mun fahimta yanzu da yawa yan siyasa nan sun ci kulin lafin kan mulki tu'til mulka man tasha sai an yi ma kudin zaɓe an murɗa zaɓen sai a zo ana karanta kulin lafin kan mulki tu'til mulka man tasha ka san malikal mulki tu'til mulka man tasha ne kai ma kudin zaɓe to kaga ayar ana amfani da ita ne don wani interest kamar mutum ne zai roƙe ka wani bai maka layo mino a ko. yanzu kaga hadisin zai yi aiki ne akan a taimake shi shi yasa ko irin abin da kaga mutanen mu suke a saka ayatul kursi wa a falo ko a daki a qur'ani ba saukar da shi don fashion an saukar da shi ne don amma mutane wa ba laifi in ka saka saboda ka gani ya dinga tunatar da kai Allah ko abin da ayar take dauke da shi a ofis ne sai ka sa a maka babban allo an rubuta قل لا يستوي الكبيس والطيب ولو أعجبك كثرة الكبيس الله يكي كتي ده حرام ده حلال بادي دي سكي بكو ده حرام إنا ديوا سبو ده إنكا جني كدين غتونا كرك كالكي چن هنچا أوفيس سبو ده كتانن mai ziyara ya zo ga ayar nan a gaban ka. to kaga wannan don tunatarwa ne amma ba dan ado ba ba a fashion a daki da ayoyin qur'ani Allah so kada qur'ani don amma mutane wa zai shiga da su so ba abu ne da ake yin fashion da shi ba jama'a mun fahimta to shi haka Allah ya shar'anta addini so duk abin da zaka yi zan akwai wani abu zaka saka wata aya a motar ka to saboda tasirin aya wata tana magana a kan kwanciyar kabari saboda ka ko tafiya kake in ka ɗaga kai kaga ayar za ka tuno ko wani abu da zai amfanar da kai amma ba dai kawai decoration za a yi madaki ko wani abu a yi amfani da ayoyin qur'ani ko maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah ya su Ranar asabar kifaye ga sunan birjik shine shurra cunkus a bayyane kan ruwa wa yau malayis bito na lati a ran da ba a sabar ba kuma babu kifi <laughs> ba jarraba ba ne haka ne haka ne za ka zo ka yi ta wa'azi abu ba kyau abu abu allah ka yi zarafce ka sai ka shiga ɗanki a wayan ka kai ma sai ka bude da kake zagin waɗancan kake cafa su kai ne ba mutanen kirki ba ne duk da suke yin kai ma sai ka zo kana yi bambancin ku kawai kai mutane ba sa ganin ka amma allan da ya haramta abun akan wadancan kai ma ya haramta ma kuma gashi kana yi haka ne sabon annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yablu wannan ya ayyuhal ladina amanu la <coughs> yablu wannakum Allahu bi shay'in من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله من يخافه بالغيب الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني لألّه la yabulu wannakum Allahu bi shay'in min as-sayd Allah zai jarabce ku da wani abu game da al'amarin farauta tanaluhu aydikum wa rimahukum hannayenku zai kai kan dabbobin farauta mashinku zai iya kaiwa kan dabbobin farauta liya'lam Allah man yakafu bil ghaibi don Allah ya ga waye tsoron sa tsakanin sa da Allah yanzu duk iskancin da za a yana nan a wayanka to Allah sai ga tsakani da Allah dama kana kyaman abu ko kuma dama idan mutane ne saba kai shikenan sabai an fito an kuma shiga cikin ihrami kuma ba dama a yi farauta sai ka ga barewa tana zuwa tana an goge jikinta a jikinka in an fita an yi rami kuma zai kai sati ma baka kama ba Ta a yi dikun wari ma kuma Allah ce da hannayenku da mashinku duka zai iya tabawa kuna zana kawai sai ku gansu sun zo suna ta duba abin da za su san tsinta a tsakaninku kuma ba dama a kama ba jarrabawa ba ce jarrabawa ce shi sa duk abin da za ka yi kai kawai don Allah da yawa gwamnatocin nan da suka yi ta faɗuwa suka gagara ta uka abin arziki wallahi suka suke ba da manufa na gyara ba saboda idan wannan ya zo suka kafa gwamnati ko suna nema su kafa gwamnati sai a je a yi ta binciko laifuffukan gwamnatin da ake so a kayar a yi ta faɗa an ci kuɗin 'yan fenshi an yi menene a'a an danna kaza an saci kuɗin mutane ba tausayin talakawan ya sa ake maganan ba sai dai a samu makaman da za a kada su to Allah sai ya jarabce su in sun zo sai su yi satin da ya fi na waɗance na wancan ya yi sata to kai ma sai a buɗe ma kuɗin a gaban ka a ga dama kai ma ɓarawon ne ko ba ɓarawon ba haka ne ko ba haka ba to shi sa duk lokacin da za ka yi suka ka yi suka don a gyara ka yi suka don abin ba daidai ba ne amma kar fake da dama kana jin haushinsa a wannan abun kai ma sai a garace da yawa sun kasa ne saboda dama abin da suke adawan kawai neman kayan faɗan da za su kada wani ko su yi nasara a kansa ne ba wai haƙiƙa tausayin al'ummar ba ne turan da su ma aka ba su dama to Allah shi kuma sai ya ga yadda su kuma da su yi nasu ba mun karanta kisar annabi Musa ba Allah ya gaya wa banu Isra'il ku haka akwai fatar Allah bai halakar da abokan gaban ku ya kawo ba yanzu da kai fata amalin ku kuma ya ga yada ku jama'a mun fahimta Allah ke to ka tambaye su game da wannan alƙarya allati kanat hadirat al-bahri wadda take dab da cikin teku ya aduna fi sabti yayin da suke wuce gona da iri a ranar asabar ista ista'atihim shitanuhum yawma sabtihim yayin da kifaye suke zuwa musu a ranar asabar ɗinsu shur'an da yawa a bayyane wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranar da ba asabar ba kifayen ba sa zuwa kazalika nabluhum bima kanu yafsukun Allah ce to kamar haka muke jarabtan su saboda abin da suka yi na farzakanci to sai aka dinga shirye da barbaro sai a a saka a tare idan kifayen sun fito sai a je a kafa abubuwan kamun kifin a tsare yadda kifin ba zai iya koma ruwa ba to ranar lahadi sai a zo a kwashe ko a je a tona manyan ramuka wadda kifayen za su shiga in sun shiga to ranar lahadi kuma sai a zo a kwashe ina ba a yi mishi abinda eh, abinda ya hana ba amma dai kaga indirect a yanyi sai eh, haka mutanen mutum ne mutum ne zai shiga uku matarsa sai kuma aje a shirya a zo a yi a taje ta yi auren kisan wuta don ta dawo dama kawai ka kira ta ne kun zo kun zauna kun yi dadi ranku kawai eh, domin shi auren kisan wuta akwai rena hankali wa shara'a. inda laifin kuke yi amma a je a shirya wani ya aure ta ya sake ta ta dawo yanzu ba kuna wayo ne wa Allah ya hana yanzu bari a bari a kewaya shi eh haka ne ko ba haka bane haka ne shari'ar ne ta yi tarnaki idan mutum ya sake matarsa shi ka eh, wurare da yawa irin suratul talak suratul bakar da sauransu Allah ya dinga roƙon ka kai hakuri fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf Allah ya ce idda ya kusa karewa kai hakuri ka duba ka dawo ita ma aka ce kar ta fita a gida ta zauna la Allah yuhdisu ba'da zalika amra Allah ce ta yi Allah ya danni zuciyarsa a daidaita aka sake shika na biyu Allah ce ku yi hakuri ku dawo iyaye Allah ce kar su kuskura su hana ta dawowa gidan mijinta wa bu'ulatuhunna haqqu na fi zalika in aradu islah wala tuqribuhunna hako hunna an yankihina azwajahunna Allah ke mai iyaye kar kar ku kuskura ku ce ba za ta koma ɗakin ta sai dai in wani alfasha ne bayyana ne wato ku dubi yadda ubangiji yi, shi kan farko ya lallabe ka ya danne ka kai yace karka karka fidda ita a gidan ka batta watakil in ka huce sai a daidaita ita ya ce kar ta kuskura ta fita ta yi idda a ɗakinta Allah ne sa ya ce watakil su a daidaita aka yi na biyu ya a yi haƙuri a koma yace ce ma iyaye wala ta abu ruhunna an yanki hina a zuwa jahunna idza taradaw bainakum bil ma'ruf matukar sun fahimci juna tsakanin su kar ku tire ku iyaye ku ce ba za su koma ba Allah ya ce ayi akuri a koma da aka yi na uku sai ce to yanzu bayi so ya gansu tare kai kuma sai aka haɗa kai da kai su dawo tare kai ma ka sai ba ka zauna lafiya ba na ɗaya da aka yi yace kai ta yi haƙuri kar ta fita kai ma yace kar ka fita da ita ya ce a yi haƙuri a dawo da ita na biyu ya ce a yi haƙuri a dawo da ita a duba wala tansa wal fadala bainakum kar ku manta falalan da yake tsakaninku yanzu da aka sake yi da kanshi sai yace to yanzu kowa ya kama gaban sannan a wannan matakin kuma kace kai kuma kana so su dawo sai ka san ba ka zauna lafiya ba shi yasa annabi yace Allah ya tsine la'anallahu al-muhallil wal muhallalla wadda yayi auren kisan wuta da wadda aka ma annabi yace Allah ya tsine musu albarka ko kai ne ka ga matan tana da sai kai tunanin to ya kamata ka aure ta ka sake ta saboda ta koma kan ƴaƴanta kai din annabi ya ce Allah ya tsine maka albarka ta koma kan ƴaƴanta kana rufin kafin Allah tausayin ƴaƴan ina shi yace ta tafi ta tafi ta je ta auren ta haka ne to wani mata da mijin ne za su je su haɗa baki wani kuma matar ce za ta je ta nemi wadda yadda za a yi wani kuma mijin ne zai turo wadda za a yi duk wadda ya sa hannu a wurin kisan wuta la'ananne ne yanzu dai tun da zaman ya gagara Allah ce kowa ya je ya nemi wani abokin zaman kowa ya ga halinsa da kansa to shi kenan sai suka yi da barbaru da rasu kamun kifi ranar lahadi sai a zuwa kwashe kifi mun suna haka ko ba su haka ana yi a caccan zamu abubuwa suna saboda har a halatta abin da Allah ya haramta wa iskalat ummatun minhum sai aka samu waɗansu jama'a daga cikin waɗannan banu isra'il suna cewa limata izuna qauman illahu muhlikuhum me yasa kuka nace kuna wa'azi ma waɗanda Allah zai halakar da su au mu'azibuhum azaban shadida ko ya musu azaba mai tsanani kalu sai suka ce ma'adiratan ila Allah wa ya yattaqun muna yanke hanzari ne abin ubangiji wato gida uku aka kaso da masu kamun kifi da waɗanda su ba su kamawa amma sun kame hannunsu da waɗanda ba su kamun kifin su kuma suna wa'azi wa masu kamun kifin to waɗanda su ba su kamun kifin amma sun tabbatar waɗannan masu kamun kifin kan gararru ne sun isu yi biyayya wa Allah to sai suka je suna gaya ma masu musu wa'azin limata izuna qaumanin lahu muhlikuhum me yasa kuke ta wa'azi kuka damu kanku akan waɗannan da Allah zai halakar da su aw kuma azaban shadidan ko ya azabtar da su azaba mai tsanani ranar alkiyama qalu sai masu wa'azin suka ce ma'aziratan ila rabbikum muna yanke hanzari ne a ban ya san mun baranta shi kuma Allah ka'idar sa kenan in har ana mishi ba daidai ba to ka ce ba daidai ba ko gulma ake yi ka zauna a gun ko baka ce komai ba har da kai ɗayan biyu ne ko ka hana ko ka tashi amma kana gun a yawuwa eh wala jama'a mun fahimta sai suka ce muna musu wa'azi ne domin yanki hanzari domin ɗaya daga cikin abin da ke dulmuyar da al'umma ya halakar da ita shine a kama barna a dinga barna kuma ku ja baki kun Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi ya ce na rantse da wadda ran muhammadu ke hannunsa la ta'amurun na bil ma'ruf wallahi ku dinga umurni da alkhairi wala hawunna anil munkar kuma wallahi ku dinga hana munanan ayyuka aw la yu'shikanna Allahu an yab'atha alaikum iqaban minhu ko kuma Allah ya saukar muku da ukuba azaba daga gunsa sun mata da una hukun ta roƙonsa fala yustajabu lakum kuma ba da amsa muku sai daga cikin abin da ke sa Allah ya ki amsa addu'ar mutane duka shine shi ana saba mishi ko kuma ku jaba baki ku shi لئن الذين كفروا من بني إسرائيل لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله يقول إن الذين كفروا من بني إسرائيل ألا أنتي وأن سك كافر شيء cikin بني إسرائيل ذلك بما أسوا لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود wa isa ne maryam Allah ya ce Allah an ci waɗanda suka kafirce daga cikin banu isra'il a harshen annabi dauda da annabi isa ɗanna na maryama alaihi masalatu wassalam ma'ana Allah an ce su a cikin attaura Allah an ce su a cikin zabura da linjira ta annabi isa alaihi salatu wassalam kamar wani ne ya ce Allah ne yasa aka tsire musu albarka yace zalika bima asaw wa kanu ya'tadun saboda saƙon allansu da wuce gona da irinsu menene wuce gona da irinsu allah ke kanu layata na hauna a munkarin fa'aluhu ba sa hana junansu aikata mummunan aiki layata na hauna a munkarin fa'aluhu sashi ba ya hana sashi aikata mummunan aiki labin sama kanu yasnawun allah ce kirda abin da suke aikatawa to ɗaya daga cikin abinda allah ke game bayi da ukuba shine yaga ana taɓa mishi kare shi shi wannan da yake laifi wa Allah yake laifi wa dokokin Allah ka ja baki kai shiru inda iyayenka yake ma wannan laifin da ba za ka ja baki kai shiru da ba za ka ja baki kai shiru saboda ka yana daga cikin khairiyya na wannan al'umma alkhairin da Allah ya zaɓe ta da shi ya fifita ta da shi كنتم خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم الله يتي كنتم خير أمة أخرجت للناس كوني مفي الخير الأمة da aka fitar don mutane don hidima wa mutane don tsayuwa akan al'amarin mutane ta ta'muruna bil ma'ruf wa a 'anil munkar saboda kuna umarni da alkhairi kuna hana mummunan aiki ba karamin abu bane ba karamin aikin alkhairi bane kira zuwa ga kyakkyawan aiki da hani akan mummunan aiki to waɗannan masu wa'azin sai suka tsayu suna yin wa'azi wa masu kamun kifi ranar asabar wadda suke tsare kifin sai ranar lahadi su kwashe. sai waɗannan 'yan tsaka-tsakiya su ba su laifin amma dai suna ganin ai a rabu da su kawai halakakku ne ai akwai mutane mu masu haka ko? to kabarin kaɗai ne da su haka suke faɗa limata izuna qauman lillahu muhlikuhum don me kuke wa'azi ma waɗanda Allah zai halakar da su ai tun da sun gari halakar da su Allah zai yi au mu'azzibuhum azaban shadidan ko ya azabtar da su azaba mai tsanani kalu sai suka ce ma'aziratan ila rabbikum muna yanke hanzari ne ma'ana muna gabatar da hanzarin mu ne zuwa ga ubangijin ku wala allahum yattaqun kuma tayu su ji tsoron Allah su daina Allah ce falamma su ma zikiru bihi to lokacin da suka yi watsi da abin da ake musu wa'azi da shi an yi wa'azi an yi wa'azi sun kangare an jainal ladina yarhauna anisu Allah ta sai muka tseratas da waɗanda suke hana wannan mummunan aiki shi kuma Allah ya lamunci matukar za a ritsa to ba za a ritsa da kai ba matukar ka hana eh. an jainar ne yana hauna a nisu shi yasa duk annabawa da manzannin nan in za a halakar da mutanen sai ce su su fita an jainal ladina yanhauna anisu Allah ce sai muka tseratar da waɗanda suke hana mummunan aiki wa akabnal ladina zalamu sai muka damki waɗanda suka yi zalunci bi azabin ba'isin da azaba mai tsanani bi makanu yafsukun saboda abinda suka kasance suna yi na fasikanci falamma atau ammanuhu anhu Allah ce lokacin da suka kangare akan da aka hana su suka doge kulna da kuma sai muka ce kunu kira da tamkhasiin ku zan birrai kasan duka birrai aka mai su mutum na gona kawai sai ga biri ya shigo mishi biri a cikin gari bai san ɗansa ba ne ga labarin na suratul bakar duk birrai Allah ya mai da su Eh, shi ne a wata aiki cewa ai waɗanda suka fi kowa lalacewa su ne wadda Allah ya mai da su birrai da aladu to akwai abin da Allah bai iya ba ne? ai babu su asalin birrai ma na gaskiya da gaskiya ai ba zagin Allah suka yi mai da su biri ba inda ya gada maka yi a cikin birrai din ya yi ka haka ne to da suka yi sabo sai aka mai da su birrai ma a tau an manuhu an hukunna da kuma da kiradatan kasirin da yawa cikin malamin tafsiri suka ce to ɓangarori biyu allah ya ambata masu wa'azi an jainar ne yana hauna an su allah ya ce ya tsiratar da su masu laifi allah ya ce an mai da su birrai to waɗancan na tsakiya da suke cewa limata izuna na da su ba a ji labarinsu ba to haka aka yi ta tattaunawa waɗansu suka ce su ma an haɗa da su waɗansu suka ce a an dai tsiratar da su amma da tun da ba su yi abin da ya dace ba su ba a yabe su ba ba a faɗi labarin su ta Allah ya samu dace to sai mu kwana a nan kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu tsora to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk